بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ke ba mu dama a kowane mako a daidai irin wannan lokaci muke haɗuwa a wannan wuri mai albarka don ci gaba da mu cikin littafinmu mai albarka riyadu salihin na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah ya mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau idan ba manta ba satin da ya shuɗe mun shiga cikin babi da mala ya ce babu tahrimi riya babin da ke nuna haramci riya kuma mun yi bayanin riya da kuma asuma muka bayanin cewa riya minar rubiya wasu ma'afi minar sama riya dukkan su riya ne wannan riya ne na aiki da gaba ko a gani a yaba wannan kuma abu ne na baki karatu ne karatun kuma na ƙur'ani a darasi ne ko ma me yake ka yi shi da baki za a ji sauti kuma niyyar ka mutane su ji su yaba duriya ne musamman riya ba ta shiga sai aiki mai tsafta aikin ta kalli tsaftarsa to sai ta shiga ta wargaza shi shi sa annabi yake ta'kulul hasanat kama ta ta'kulun narul Riya na cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta ke cinye karmami wanda kuma muka yi bayani satin da ya shuɗe cewa yana daga cikin ababen da suka shiga kowane sinfi na mutane wani abin takaici sai ka samu tsaftatattun bayi da ake musu zato na gari in ba a yi sa'a ba wuri ne za ta wargasa ayyukansu Allah ya sauka shi ya sa daga cikin magabata sai na Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka zaɓe shi ya zama khalifa cewa yake wallitu alaikum wa lastu bi khairi kun sa ni zama shugaba ba dan na fi ku ba kuma ya sun san ya fi su amma ya faɗi haka don gudun kadar yadda shiga cikin son mulkinsa kuma yake cewa Allahumma ja'alni khairan mimma hannu. Allah ka sanya ni zaman to mafi alkhairin zaton da suke mun in suna mun zaton alheri to Allah kai kafi ni sani ka sa ni in zaman mafi alkhairi wasu malaman sun rawaito cewa qawlu umar ne radiyallahu anhu ka duba da wannan manyan sahabbai ne khairan mimma yadunnu wa ghfir li ma la ya'lamun ka gafarta mun abin da ba su san ni ina yi ba ma kai ka sani wala tu'akhidni bima yaqulun ka kama ni da abin da suke faɗa cewa ni nagari domin me Allahu a'lamu liman taqa Allah ya fi mu sanin tsoronsa fa amma alamu sukan iya nuna a zahiri ka iya gane aiki nagari ga sa ka iya gane aiki na riya ga alamunsa Allah ka cire mana yin aiki na riya matukar aikin kai muka keɓanta da shi Allah ka samu dace mun karanta ayoyi a cikin wannan babi mai albarka yau kuma za mu shiga cikin hadisan da ke cikin wannan babi wanda malam ya mana hadisai guda biyar hadisi na farko ina jin mun karanta wannan ba amma dai bari mu karanta shi malam ya ce wa al'abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه النبي صلى الله عليه وسلم يجب سوى ألا مدوك sarki كياتي ce حديث يقول قال الله تعالى تكذب أكبر آية با بكذب آية تا آية القرآن بذيكم كذب نزل جلبا وشيني حديث القدس اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة رسالة من الله لفظ من النبي أنفاني لشيء ما تقول نعلم تقال القرآن يأتي لفظا ومعنى من الله wanda shi kuma mun san shi kuma karanta shi ma lada ne hadisul qudusi duk da faɗin Allah ne ba a karanta shi a sallah yanzu ma ka zuwa ka karanta hadisul qudusi ka ce aidan an ce qala ta'ala sai na karanta hadisul qudusi to ba ka da sallah an kai haka dole ka koma ka karanta alqur'ani shi baya daukan ma'anar alqur'ani to Allah yana cewa ana aghna shuraka'i an shirk Allah ce ni ne mafi wadata daga dukkan mai bukatan abokin tarayya mana na wadatu daga dukkan wani abokin tarayya wani mai taya ni wani mai taimako na wani mai mun <coughs> agaji na wadatu da shi mana ba na bukatarsa so da aka aiki ina wani ba mai taya ne Allah ya yi sama da ƙasa da abin da ke ciki gaba ɗaya ya ce wa ma matsala min lugu ba wani gajiya da muka ci sabanin yahud da aka ce Allah ya yi sama da ƙasa da abin da ke cikin fifitacce ayyam sai suka ce to ai rana na bakon istira'a yana hutu yana huta qasullaha bi ibadihi sun iyakin Allah da bayinsa to sai Allah ya saukar da wannan aya yake musu raddi cewa ma masana min lugu ba wata gajiya da ta same haka na ga dama da hikmatin ya'lamuha wata hikima ce da ya bar wa kansa sani ya yi duniya da abin da ke ciki cikin kwana shida amma wai ya bar kwana ɗaya don ya huta wannan tunani ne irin na ɗan adam saboda haka a cikin ayyukan da yake yi baya buƙatar wani mai taimakonsa in ma da da wani kuma to rayuwar ma ba za ta ba za ta ɗore ba za a yi ta samun saɓani dole in mutum biyu suna wuri dole a saba in ka ga ba rikici haƙuri ne kowa yake dannewa ba wai don ba sa hakuri haƙuri ne yake amfani a lokaci to haka kuma idan aiki Allah ya ce yi aiki kai ne za ka yi aiki in shi zai yi aikin baya bukatar da biya shi to haka in kai ya ba aikin yana so ka yi masa to baya bukatar ka sa wani a cikin aiki. shi yasa yace duk wanda ya aikata wani aiki da ni ake yi wa aikin ji Allah subhanahu wataala kuma ya sanya wani cikin aikin mana yana son yaban wani kenan Allah yace yi sallah sai ka yi ta don Allah kuma sai ka ga mutane sai ka ƙara kyautata ta don su ce ka iya sallah Allah ya ce ka karanta alkur'ani kana karanta don Allah sai ka ji mutane suna jinka sai ka ƙara yi don su yaba maka kaga duka wannan kana son na Allah kana son na mutane Allah ya ce to na barka da na mutane, taraktu huwa shirka na bar shi da abin da ya hada ni da shi na bar shi da shi saboda wannan din bai isa ya sa in sa da ubangiji subhanahu wataala ba to dan me aikin Allah zaka sa wani a ciki saboda haka duk abin da zaka yi in na Allah ne to kadai ta Allah shi sa Allah ya ce wa umiru illa bi'abdullah مخلصين له الدين والإخلاص بمعنى الخلوص والخلوص هو التصفية والإتقان كتبتج أبوك إن الجاشي ya zama ba wani datti a cikinsa to shi Allah yake so ba yawansa ba ba girmansa ba zai ka ga abu kankani amma an yi don Allah wani kuma ka gan shi da yawa amma ba Allah a sai Allah ya rubuta shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda ba Allah ne ki mun zo da ayyukan su gashi nan tari guda sai muka mai da shi kamar wata iska ko kura da aka tare ita sai ta wani Allah ya kare mu saboda haka wannan hadisi na farkon yana nuna mana girman shirka da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake watsi da duk wani aikin da aka hada shi da wani wajen yinsa kuma kowa da yin don komi tsaftarka da komi kusancinka zuwa ga Allah baka kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma shi ma sai da aka ja mai tsoro la in ashrakta la yahbatanna amal wala takunanna min al-khasirin da ba za ka hada zai da wani duk abin da kai zai kuma Allah ya san ba zai yin ba ya ja masa kunni dan kai da baka kai shi ba ma ka san meye matsayinka